Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar juma'a ta babbar rana 19 ga watan nuwamba shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya je najeriya jiya alhamis kasar da tafi yawan al'umma a afirka kuma babban kasar kawancen amurka a nahiyar a wannan satin ne gwamnatin shugaba joe biden ta sanar da cewa amurka ta kudura aniyar ƙara yawan rigakafin covid-19 da ake sarrafawa zuwa fiye da guda biliyan ɗaya a shekarar 2022 jami'ai a belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar ƙasar da poland inda dubban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga ƙasashen tarayyar turai ta poland suke kanun labaran kenan aka saurara a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka ke ziyara aiki a najeriya ko menene kudin amurka kasashen afirka kawancen na amurka da kasashen afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi karfafa tattalin arziki inganta tsarin demokuraɗiyya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki a najeriya ta gargaɗi manoma kan yin amfani da maganin kashe kwari da ake kira sniper. Ban mukan ce ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper. Sniper bai da kyau ma mutum. haka kuma idan muka tsallaka jamhuriyar nijar yan majalisar dokokin kasar ne suka fara taro a kan dabarun bin diddigin kasafin kasa sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, kasar da tafi yawan al'umma a Afirka kuma babban kasar kawancen Amurka a nahiyar. Ziyarar Blinken ta kwanaki biyar a kasashen Afirka na zuwa ne yayin da rikici a Sudan da Habasha ke ƙara muni. Ranar Laraba, ranar da sakataren Blinken ya isa Kenya don ziyararsa ta farko a Afirka. jami'an tsaro suka wa dabban masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki wuta a khartoum babban birnin sudan da kuma birnin omdurman inda suka kashe akalla mutane sha biyar wannan ita ce mummunar ranar tashin hankali da aka gani tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a sudan ranar 25 ga watan oktoba sakataren ya yi allah wadai da tashin hankalin a jiya alhamis a wuri na biyu da ya yada zango wato abuja babban birnin tarayyar najeriya blinken ya ce dole ne sojoji su mutunta haƙoƙin farar hula na yin zanga-zangar lumana da kuma bayyana ra'ayoyinsu ya ce za mu ci gaba da goyon bayan buƙatar jama'ar sudan ta maido da gwamnatin haɗin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin farar hula ciki har da dawowar prime minister abdullah hamdok bakin aiki da kuma sakin duk waɗanda aka tsare tun daga ranar 25 ga watan oktoba ba tare da ɓata lokaci ba. A wannan satin ne gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da cewa Amurka ta kudura aniyar ƙara yawan rigakafin COVID-19 da ake sarrafawa zuwa fiye da guda biliyan ɗaya a shekarar 2022. Wannan kudirin ƙarin na zuwa ne a lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke jefa ayar tambaya a kan rashin daidaito wajen rabon rigakafin da kuma yin rigakafin tsakanin ƙasashe masu ƙarfi da marasa ƙarfin tattalin arziki. Ƙoƙarin na Amurka na yi wa ƙasashen duniya rigakafi ya samar da rigakafa fiye da miliyan 235 ga ƙasashe sama da 100 ya zuwa yanzu. Za kuma a ƙara samar da wasu a cewar wata sanarwar ranar Laraba. Amma sanarwar wannan makon na zuwa ne bayan watannin da aka kwashe ana hurawa gwamnatin Biden wuta akan ta dage a wannan ƙoƙarin. Ko 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat suna cewa me yasa fadar white house bata kara kokari ba don cike giɓin da ake da shi tsakanin kasashe masu karfi da marasa karfi kwararru a fannin kiwon lafiya a amurka sun ce yayin da yawan rigakafin da ake yi a nahiyar amurka ta arewa da kasashen turai ke kusan kashi hamsin cikin ɗari yawan rigakafin na a kashi goma cikin ɗari a nahiyar afirka jami'ai a belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar kasar da poland wurin da matsugunni ne ga dabban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga kasashen tarayyar turai ta poland kimanin 'yan gudun hijira dubu biyu da su suka fito daga gabas ta tsakiya aka kwashe zuwa wani babban wurin ajiye kayayyaki don ba su damar kaucewa tsananin sanyi a sansanin wucin gadon da ke a waje kasashen tarayyar turai na bibiyar abin da ke faruwa a bakin iyakar poland da belarus suna fargaban yiwuwar dabban baƙin za su tsallaka zuwa iyakokinsu. a halin da ake ciki dubban 'yan gudun hijira suka yanke shawarar fasa shiga kasashen tarayyar turai a jiya alhamis maimakon haka za su shiga wani jirgin saman gwamnatin iraki zuwa erbil a yankin kurdistan na iraki kafin mu sake dawa da labarai za mu leƙa najeriya inda kasar amurka ta bayyana sabbin kudurorinta kan kasashe masu tasowa musamman a nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ne ya yi kallabin sabbin kudurorin lokacin da yake jawabi ga jami'an diflomasiyya da na gwamnatoci a sakatariyar kungiyar raya kasashen afirka ta yamma wato ecowas a abuja babban birnin najeriya inda yake ci gaba da ziyara murtala faruk sanyin na dauke da wannan rahoton a can baya manyan kasashe da suka ci gaba a duniya na kallon kasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka a zamanci makwanci manazarta na ganin su ma wasu kasashe masu tasowa sun rungumi wannan tunanin na cewa tilasta dogara kacokan kan kasashen da suka ci gaba domin wanzuwarsu to sai dai gwamnatin amurka ta sauya tunani akan wannan lamari kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken ya bayyana a yayin da yake jawabi kan manufofi da tsare-tsaren amurka ga nahiyar afirka too many times the countries of africa have been treated as junior partners ya ce an kwashe tsawon lokaci ana ɗaukar kasashen afirka a matsayin ƙananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara sau tari mukan nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su akan haka blinken ya ce lokaci ya yi da amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da ƙasashe musamman na nahiyar afirka mai kasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na haɓakar tattalin arziki a duniya. I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. ya ce ina son tabbatar da cewa amurka ba ta da bukatar takaita kawancinta da wasu kasashe muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi ba ma bukatar tilasta muku yin zaɓi sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so Idan muka hada karfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu. The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become. amurka ta yi amanna cewa lokaci yayi da za a daina batun afirka a matsayin siyasar yanki domin a so ma daukar ta a matsayin da take da shi na muhimmin yankin siyasa na duniya kawancen na amurka da kasashen afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi karfafa tattalin arziki inganta tsarin demokradiyya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya musamman yaƙi da annobar coronavirus sakatare blinken ya ce bayan da za a iya cimma waɗannan buƙatun na duniya ba tare da haɗin kan nahiyar afirka ba haka kuma ya bayyana irin baiwa da ƙarfi da nahiyar take da su ciki har da samuwar ƙasa irin Najeriya. The giant of Africa is an ethnic name for Nigeria. because this country looms large. Ya ce karfin Afirka yana tattare a cikin Najeriya saboda ƙasar sai ƙara haɓaka take yi. Ga ta da ƙarfin tsarin demokuraɗiyya da ƙarfin tattalin arziki sa'annan kuma da al'umma masu jini a jika. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda kuma shine shugaban gwamnonin jam'iyyar pdp a najeriya na daga cikin waɗanda suka shaidi jawabin na sakatare blinken wannan sabon kudin da amurka take da shi zai taimaka kwarai da gaske kan shawo matsalolin da muke fama da su a cikin wannan nafiya ta ta afirka musamman abin suka shafi a samun lafiya ingantacciya samun sha'anin tsaro samun matasa ayyukan yi da kuma wato sha'ani na canjin yanayi da kuma ita kanta wato demokuraɗiyya. Taron ya kuma sami halartar manyan jami'an diplomasiyyar kasashen Afirka da wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya da kuma shugabannin kungiyoyin farar hula. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. a gaida na sanyin na har yanzu tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ci gaba da labaran duniya ministan India Narendra Modi ya faɗa a yau Juma'a cewa gwamnatinsa za ta soke wasu dokoki da suka shafi harkar noma guda uku masu cike da takaddama da suka janyo zanga-zangar adawa da gwamnatinsa da ba a ga irinta ba tun bayan da firayim ministan ya hau kujerar mulki shekaru bakwai da suka wuce kuma zanga-zangar ta kawo wani sauyin siyasa Ana kallon jawabin bazata da Modi ya yi wa 'yan kasar ta talabijin a matsayin wani babban sauyi daga gwamnatinsa wacce ta sha kara dokokin. Wannan na zuwa ne gabanin muhimmin zaben da ke tafi a jihohi da yawa ciki har da Uttar Pradesh da Punjab jihohin da manomansu su ne a gaba-gaban zanga-zangar. Mun yanke shawarar soke dukkan dokokin noma guda uku kuma za mu fara zaman aiwatar da matakin a majalisar dokoki da za a fara wata mai zuwa a cewar Modi. ya kuma ce yana da mahimmanci tunda bamu iya shawo kan manoma ba akan alfanun dokokin a gare su ya kara da cewa ina fata manoman za su koma gidajensu da gonakinsu don mu buɗe wani sabon babin hukumomin uganda sun kashe akalla mutane biyar ciki har da wani malamin addinin islama da aka zarga da yin alaka da kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da suka kai hare-haren kunar bakin wake a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a jiya alhamis maza hudu aka kashe a wata musayar wuta da aka yi a wani gari kusa da iyakar kasar da congo daga yamma yayin da suka yi kokarin tsallakawa zuwa cikin uganda an kashe mutum na biyar wani malamin addini mai suna muhammad kirevu a wata mummunar arangama a lokacin da jami'an tsaro suka kai samame a gidansa a wajen birnin kampala a cewar mai magana da yawon rundunar 'yan sanda fred enanga ana kuma neman malamin addini na biyu suleiman nsubuga a cewar Enanga saboda zargin malaman biyu da sauya ra'ayin maza matasa musulmai da kuma karfafa su su kai munanan hare-hare. Samaman 'yan sandan na zuwa ne bayan wasu fashe-fashe da suka auku ranar talata da ta gabata. Har akalla farar hula hudu suka mutu a lokacin da 'yan kunar bakin wake suka tada nakiyoyinsu a wurare biyu a birnin Kampala. labaran duniya kenan aka saurara da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki ta Nigeria standard organization of nigeria shiyar jihar gombe ta gargaɗi manoma da 'yan kasuwa da su guji yin amfani da maganin kashe kwari na sniper a kayan amfanin gonar da suke ajiyewa don amfana su nan gaba Abdulrahman muhammad na ɗauke da wannan rahoton shugaban hukumar shiyar gombe mr dallami james yaksun ya yi wannan gargaɗin ne a taron faɗakar da manoma game da yin amfani da sinadaran adana amfanin gona a gidaje mr dallami james ya ce hukumar za ta ɗauki matakin doka kan duk wanda ya biris da wannan gargaɗin sannan ya ci gaba da cewa yadda ya kamata da idan ka san za ka sa shi ka tabbatar cewa in ka ce za ka sa na wata biyar ka tabbatar cewa ba za ka cire ka zo ka sayar ba abin da ka sa ya kamata ya cika wata biyar sai ka zo ka cire bayan wata biyu kaga yana da yana da illan da zai ji ma mutane kuma an ban mukan ce ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper sniper bai da kyau ma mutum zai kashe kwari kuma zai ja ma wanda za su ci abincin bala'in jaraba so idan muka kama wani yana using sniper gaske za mu kai shi don wannan shi bai san wanda zai ci kayan ba kila wani ko surkinsa ne ko wani kawunsa ne a wani waje so bai kamata su dinga using sniper ba da akwai su kayakin gonan da akan using na feshi inda yin suka je inda ake sayar da kayakin gona irin su herbicides da su insecticides za a nuna musu wanda za su yi amfani da shi da muka muna mun haɗin kai da masu sayar da kayakin su herbicides da su insecticides din maganin su maganin kwari ba mun haɗa kai da su mun ce to da su dinga nuna ma manoma irin insecticides da su kayakin eh, magungunan da ya kamata su dinga amfani amfani da shi in za su storin abincin nan domin kare zu kuma a zo a wajen neman kari a za samu rage kudin da ake son a ajiye a za a riba da shi kuma a zo kuma ana biyan kudin asibiti kagan bai yi ba domin shi kagan kamar shi sniper din ma ko masu amfani da shi man lokaci yakan ja mishi jaraba idan yana sa kagan ana akan shakar kamar shaka haka din nan yana sa wani lokaci ma ka sa a hannu an ji ma yaren ka ta zo ta baka gida ga hannun sniper ka sa a baki ko kuma biskit haka din kankani ne amma ba za ka gane abun da zai ma a jiki ba ba abin da za ka gani yanzu ba ne saboda haka dan Allah a bari zancen sniper in aka je wajen masu insecticides herbicides insecticides dai su je su tambaye su za su wannan magungunan da kamata da su yasu using da ya kashe kwari. Daga bisani na tuntubi Malam wadajin Lawan Umar wani manomi don jin ra'ayinsa game da wannan gargadi. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fafutukar ganin an yi gaskiya da adalci a sha'anin gudanar da al'amuran kasar sun shirya wani taron kara juna sani domin ganar da 'yan majalisar dokokin kasar. muhimmancin dabarun zuba ido akan yadda ya kamata bangaren zartarwa ya amfani da kasafin kudaden kasa don ganin talakawa sun mora abubuwan da ake cewa an kudura aniyar aiwatarwa domin su a kowace shekara. wakilin murya amurka a mai wani barma ya aiko mana da karin bayani lura da irin yadda ake mayar da bukatun talaka a ƙarshen littafi a lokacin tsara kasafin kudaden ƙasa da kuma yadda wani zubin akan zabtare kason kudaden da ainihi aka ware domin gudanar da ayyukan da ke shafar jama'a ya sa kungiyar alternative espacitoyen da rotab nishiyar shirya wannan taro da nufin ganar da 'yan majalisa dubarun zuba ido akan yadda ake tafiyar da kasafi domin tantance mizanin ayyukan da aka a aniyar aiwatarwa shugaban kungiyar alternative espacito musa cangari na daga cikin masu ba da horo a wannan zama ana amfani da kasafin kudi wajen tabbatar da 'yanci ko ba a yi to bisa wannan ne muke wannan aiki kuma abin da muka sani su ma a ce 'yan majalisa sun san da shi eh, don su duba su gani an kawo musu kasafin kudi menene akidodin da suke sa a gaba domin su sa ido ga wannan mu a ganin mu abin da ya kamata a sani shine in ma an yi kasafin kuɗi eske ana yi ne domin a tabbatar da yanki kuma bayan an yi a ga wani irin sakamako aka samu wajen tabbatar da yanci eh, in su suka fahimci waɗannan abubuwa suka karbi irin ra'ayin da muke doke da shi Eh, abin zai tafi daidai. Kasar Amurka ce ta hanyar ofishin jakadancinta a nan Nishar ta ɗauki ɗawainiyar wannan taro da ke hangen tabbatar da adalcin kasafin kudaden ƙasa. Andrew Caruso shine jami'in kula da sha'anin tattalin arziki a ofishin jakadancin Amurka. Ambassador des États-Unis soutient alternative espace citoyen et rotable pour promouvoir ya ce kasar amurka tana goyon bayan waɗannan ayyuka na ƙungiyar alternative espacito da rotab da ke ƙoƙarin ganar da 'yan majalisar dokokin ƙasa da jama'ar ƙasar nijar nauyin da ya rataya a wuyansu akan batun tabbatar da haske a harkokin haraji Nishar ƙasa ce da Allah yi wa arzikin jama'a da arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. To amma kuma Nishar ba za ta cimma gurin kan waɗannan albarkatu ba muddin kasafinta da tsarin kashe kuɗaɗenta da kamfanonin gwamnatin ƙasar ba su cike sharuɗan ƙasa da ƙasa da ke bin diddigin sha'anin biyan kuɗaɗen haraji ba. matakin da ka iya baiwa majalisar dokokin ƙasa damar gudanar da ayyukanta na mai alhakin zuba ido. Puis effectuer le control appropriate. Kungiyar Alternative Espace Citoyen da Rotab Niger sun yi fice wajen zuba ido a kan ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. A halin yanzu waɗannan ƙungiyoyi na ganin buƙatar jama'ar ƙasa da masu wakilci a majalisar dokoki sun dage wajen bin diddigin tafiyar da kasafin kuɗaɗen shekara a matsayin wata hanyar samar da haske a wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar niger za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zuwa shafin mu yanar gizo wato voa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. mako zai ɗora ne inda muka tsaya a tattaunawar da muke da Dr. Nasir Damowa. Wanda makon da ya gabata yake mana fashin baki kan tasirin da zabukan gwamnoni da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey za su yi. Wato akan zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwambar baɗi idan Allah ya kai mu. har ila yau a cikin shirin zaku ji cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi oshibanjo da kuma minista harkokin wajen najeriya geoffrey inyema a ziyarar kwana biyar da yake yi a nahiyar afirka inda ya je kenya da najeriya yayin da yake shirin danganawa da ƙasar senegal sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo madalla kafin mu ɗora daga inda muka tsaya a tattaunawar da muke da dr nasir damo a makon da ya gabata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi oshibanjo da kuma Minista harkokin wajen najeriya geoffrey Enyema. blinken na ziyarar kwana biyar ne a nahiyar afirka inda da farko ya fara yada zango a ƙasar kenya kafin ya isa najeriya a ranar alhamis sakataren harkokin wajen amurka ya fara ganawa da shugaban muhammadu buhari ne bayan da ya isa fadar shugaban ƙasar da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya ziyarar da blinken yake a nahiyar ta afirka ta mai da hankali ne kan kara karfafa dankon zumuncin da ke tsakanin amurka da waɗannan ƙasashe uku da ma sauran ƙasashen da ke nahiyar afirka batutuwan da suka tattauna da shugaba buhari sun hada da batun lafiya tsaro samar da hanyoyin makamashi mai tsafta da kuma bunƙasa tattalin arziki baya ga batun ɗabbaka tsarin dimokuraɗiyya a nahiyar a gobe asabar ake sa ran blinken zai kammala ziyarar tasa a nahiyar ta afirka da ƙasar senegal inda zai gana da shugaba makisal kan taimakon da Amurka take yi wa kasar dangane da yankuranta na samar da allurar cutar COVID-19. To wannan kenan. Yanzu kuma bari mu dora a inda muka zai a tattaunawa da muke da Dr. Nasir damuwa da ke mana fashin baki kan siyasar Amurka. Inda a cikin zantawar da muka yi da shi da muka faro a makon da ya gabata ne masa wannan tambaya. To wasu bincike da aka gudanar kwanan nan a nan Amurka da dama sun nuna kamar shi kan shi Biden din farin jininsa na dan raguwa. Kamar ya kalli wannan al'amari. To, um, eh, eh, uh, wato gaskiya tun da uh, aka dantsar da Biden su ɗan jam'iyyar uh, Republican sun ta neman suka da za su mishi wanda zai sa abin ganshi kwarjinin shi ya rage sosai saboda yana daga cikin uh, shugabannin kasar da ba an tsada su kwarjinin su sai kara fiye da lokacin da aka zaɓe su hmm. to inda fara samun matsala ga gani na shine lokacin da ya abin nan ya janye um, sojojin amerika daga afghanistan yadda aka yi janyewa duk da yake amerikawa ba su goyon wannan ba su goyon wannan yakin ya ci gaba suna son a jaye sojojinsu amma yadda aka na kaga abinda ya yaɗa labarai suka nuna yadda mutane ke ta rasa rayukansu hmm. musamman wannan jirgin da ya tashi mutane suka laƙe mishi kamar yadda ake hawan motoci a ƙauye sun abin nan sannan kuma aka zo aka yi harin kuna bakin wake a kofar wannan airport ta kabul hmm. to duk ire-iren su wannan abin yasa kwarjin eh, aka ga cewa bai eh, gudanar da wannan janyewa yadda ya kamata babu wato tsari wajen gudanar to shi yasa har a eh, mutane suka dan fara shakku su kuma yan da fabukan sai suka amfani da wannan dama suka ci gaba da sukar shi akan jayewa da kwarjin shi ya kara ragewa To dakta kamar ina yiwuwar dawo farin jininsa kamar yadda yake da shi a baya. Tun daga shi ko rabin wa'adi ma bai ba a cikin wannan wa'adi nashi na farko? eh to kamar kamar yanda <laughs> mutane ke tafaɗi musamman sun so bakin siyasa shi amurka kamar suna da ah, eh, ba su dogon tuna abu yanzu kaga yanzu akwai inflation ya yawa a ƙasa eh, idan sannan kuma ga shi babu masu rufi da yawa a cikin shaguna eh. shi ke sa kayan na tsari saboda akwai wannan matsalar a ah, kwashe abunda daga daga ah, tashoshin jiragen ruwa musamman na california inda jirage ga suna ana duwa sun ah, kasa sauke kayan da suka fito da su daga kasashen da america ke importin kaya to idan aka suka sa eh, ah, shi shugaba biden da kuma gwamnatin shi suka yi kokari suka yawan na matsala din rayukan mutane suka fara dawowa daidai suka fara daidaita to ko su masu mashi makin siyasa su nuna cewa yana wa kwajin shi dawo kuma eh, idan ya yi kokari haka kanin zaben dubu biyu da ashirin da biyu to yana wa um, um, wato galabar da yar bauka ta samu eh, suka samu a dan baya bayan nan ya bushe ya kasance su demokrat su dawo kuma su ci gaba da samun galaba a fagen siyasa To masu da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa kenan. Yanzu a madadin shi Dr. Nasir Damowa da Daniel Brown da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. Yau filin zai fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya. Masu cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika muna addu'ar Allah ya sa ziyarar da Minista Blinken ya kawo mu Najeriya ta zama silar samun sauƙin matsalolin da ƙasarmu take fama da su, kama daga tsaro, ilimi, kiwon lafiya da dai sauransu. ra'ayi na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga baban gidan mamman bande da iliya mai shayi garkin daura masu cewa salamu alaikum voa hausa yau take ranar makewayi ta duniya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware a madadin wannan rana muna kira ga al'umma da su tashi tsaye wajen gina masai domin kawo ƙarshen yin ba haya a fili wanda hakan ke kawo yaɗuwar cututtuka da yawa shi ko mahmud salihu ƙauren na moda ci yake muna ƙara jaddada kiranmu ga gwamnatin jihar mu ta zamfara da ta yawa allah ta buɗe hanyoyin sadarwa a ƙananan hukumomi goma sha uku da ta sa aka rufe kasancewar babu wani alfanun da rufe layukan sadarwa ke da shi hasali ma matakin ya ƙara jefa al'ummomin yankunan cikin mawuyacin hali ya kuma taimakawa 'yan bindiga su ci gaba da cin karensu babu baka ba tare da duniya ta sani ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, kasar da tafi yawan al'umma a Afirka. kuma babbar kasar kawancen amurka a nahiyar ziyarar blinken ta kwanaki biyar a kasashen afirka na zuwa ne yayin da rikici a sudan da habasha ke kara tsananta a wannan satin ne gwamnatin shugaba joe biden ta sanar da cewa amurka ta kudura aniyar kara yawan rigakafin covid-19 da ake sarrafawa zuwa fiye da dubu biliyan daya a shekarar 2022 Wannan kudirin ƙarin na zuwa ne a lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke jefa ayar tambaya akan rashin daidaito wajen rabon rigakafan da kuma yin rigakafan tsakanin ƙasashe masu ƙarfi da marasa ƙarfin tattalin arziki. Jami'ai a Belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar kasar da Poland wurin da matsugunni ne ga dubban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga ƙasashen tarayyar turai ta Poland. Masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda wadda ta yana gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Ni fil hashin gumin da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum